Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ali wa ashabi wa sallim. Zazzafan karatu mai taken koyawa Malam Usman mai dubin isa da dakta Sani Umar Rijiyar Lemo karatu akan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Kowa ya san yacca Malam Usman Maidubin Isa ya shahara wajen zagin malaman ɗariƙa, musamman Shehu Ibrahim ta'ala anhu inda yake kafirta shi a waƙoƙinsa yake cewa shi ya koyar da ‘yan haƙiƙa abubuwan da ‘yan hakika suke yi na saɓa shari'ar Allah da keta shari'ar Allah gaba ɗaya, wanda idan ba a manta ba a kwanan nan shi ma kuma Dr. Sani Umar Rijiyar lemun. Izala ya fito da sabon littafinsa da ya wallafa na tarihin Shehu Ibrahim ta'ala anhu wanda gaba ɗaya a cikin littafin nan gaba ɗaya an ruwan da ya karanta shi zai ga ya karanta shi ne don ya ɓata Shehu Ibrahim a idon duniya, inda ya tabbatar da cewa a littafinsa yake nuna mutane cewa shi Ibrahim bai koyar da komai ba sai sai ɓata addinin musulunci da ya zo ya yi. Insha Allahu a yanzu ku biyo mu yanzu a wannan tasha ta Taskiya TV don kawo muku karatu daga bakin Sheikh Suleiman Gambo wanda ya yi game da alaƙar Shehu Ibrahim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A yi sauraro lafiya.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 a sakamakon yadda wasu suke ɗaukan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala akwai wani mutum a nan kano wai shi mai dubun tsiya wannan mai dubun tsiyan ba shi da aiki sai faɗa da wanda suke son manzan Allah duk wanda yake son manzan Allah faɗa yake da shi kuma wai shi masoyin manzan Allah ne kuma zai yi waƙe irin nashi ya zagi wanda yake so ya aibata wanda yake so kuma mutane sai suke ɗauka wannan mutumin da gaske masoyin annabin ne da gaske har yanzu ya fara kaiwa ga shubuha cewa dan an kama shi ana ganin cewa an yi kuskure ko an yi wani abu wanda ya saba wa ka'ida wanda ba a san manufan wannan mutumin ba da irin abun da ya zo da shi da irin kwangila da ya karba da irin wanda suke taimaka masa wajen ganin cewa an rushe annabin sallallahu alaihi wasallam wasu suna ganin cewa yan dariƙa sun sa an kama dan wasu a ba dan dariƙa bane ba ɗan dariƙa bane ya ma fi kusa a dangana shi ga wahabiyawa tunda su ne suka fito suke maganan cewa yanzu an kama shi wanda mutum ne wanda duk masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda bai faɗa da su ba a cikin garin Kano irin su fadar bege Allah musu rahama da ire-iren su kuma hatta sai da tuna matu Zahra wannan mutum yana bayyana iyayya gare ta wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa bid'atun minni to wannan mutumin shine muke so mu gaya muku cewa menene manufarsa menene manufarsa menene kuma abin da ya sa a gaba ya fake da manzon Allah ne saboda yana yana ganin cewa su mutane yanzu ba abin da hankalin su yake kai irin manzon Allah to bare fake da manzan Allah ya cimma abin da yake so amma billahi azim ba masoyin annabi bane na hakika shi yasa ya ci so maulan mushe ibrahim radiyallahu ta'ala nu saboda ya ga shine sarkin masoya manzon Allah a wannan zamani sai ya so sa yana ganin cewa zai iya gamawa da shi kan ya zo kan wasu shine muke so mu gaya wa mutane alakan ma shehu ibrahim da irin yadda shehu ibrahim yake son manzon Allah a fito mana da wani mutum ba wa mai dubun tsiya ba shi mai dubun tsiya kan ya je ya zaman sa ba a fito mana da wani mutum wanda yake son shehu ibrahim irin yadda shehu ya ma'amalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Maulana Shehu Ibrahim yana faɗa yana cewa fa wallahi ma fil qalbi hazzul li ghairihi fa ghairu rasulillahi laysa li ta'lama shehu yace ina rantsuwa da Allah a cikin zuciyata babu rabon wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rabon wani na manzan Allah ma'ana ba wanda zan so ko ko da kwatankwacin kwayan zarra a cikin zuciyata bayan manzan Allah Manzan Allah ne a cikin zuciyata yi kane kane ba kowa a cikin zuciyata sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shehu yace kun gani nan fa gairu rasulillahi wannan fa manzan Allah laisa li ta'alama shehu yace babu shi wannan mutumin laisa babu li ta'alama dan ku sani kai mai jin karatu ka sani ni a wajena Ibrahimul Kaulahi babu wani mutum a zuciyata ko babu wata halitta ko mace ko namiji ban da alaka da su ta nesa ko ta kusa ta soyayya a cikin zuciyata kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shehu yana faɗa cikin wani baitin sai yana cewa bulitu bi hubbil mustafa al-khatmi ahmada abil kauni wal akhlaqi far'an wa matida shehu yake cewa bulitu an jarrabe ni da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun zabi an jar kowane irin mutum da irin abun da ake jarabtansa da shi wani an jarrabe shi da san girma wani an jarrabe shi da son ah, mata wani da son kuɗi wani da son abubuwa da yawa amma ni Ibrahim al-Kaulahi an jarrabe ni ne da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kuna jin yadda shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa shehu yana cewa a wani baiti nasa cikin diwani yana cewa halabtu lahu bizati inni uhibbuhu widadan safiyan fa wa naji wa maudigi shehu yake cewa ina rantsuwa da Allah na rantse da Allah ina son manzan Allah inni uhibbuhu halabtu lahu bi zati na rantse wa manzan Allah cewa ina mishi rantsuwa da Allah inni uhibbuhu ni ina son manzan Allah sallallahu alaihi kuma gudanar safiyan soyayya wacce take tsarkakakkiyar soyayya tatatacciyar soyayya wanda babu wani babu wani wanda zaka kamanta da manzan Allah ni a ta tatatacciyar soyayya Allah ya nake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani baiti na Shehu Ibrahim ke cewa hawal Mustapha al-Muktari khalada mubmari wa kulli wa juz'i fa hawa sirri wa mazhari Shehu yake cewa hawal Mustapha al-Muktar soyayyar abun zabi zababbe khalada mubmari ya cudanyi jini na ya zama mun dammu wa lahamu da jini na da nama na an gina an gina jikina da soyayyar Manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa kulli shehu manzan shehu yace Manzon Allah shine dukkana komai nawa manzon Allah kai wa juz'i har da yanki na ma fa wa sirri manzon Allah sallallahu alaihi shine buya na wa mazari shine bayyana na sallallahu alaihi wasallam a wani baiti yana cewa shehu radiyallahu ta'ala yana cewa walaita rasulullahi kana musairan li barhama naran kalidan kullu masari ina ma a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da hura wutan soyayya a cikin zuciyata ta soyayyarsa ya zama na cewa ni ban samu sauki ba a cikin dukkan rayuwata in ji kawai ina son manzon Allah ya ci gaba da hurawa na naran ya hura wani irin wuta a cikin zuciyar Shehu Ibrahim kullum matsari kuma dukkan rurawa duk yanda ka san da ka hura ta ya zama cewa soyayyar manzon Allah ta hana da bacci ta hana ni cin abinci kai in ta kai ta kashe ni ma ta kashe ni in ji maulamu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu Shehu yana cewa walaiti ya kasib daini idlaini fawqahu wa ya ka siddiqi laiti ka ja'fari shawai ke cewa wa ya ka siddaini ina ma in zama kaman tagwayen nan jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai jina Hassan da Hussein ina ma in zama kaman su ya za a yi zama kaman su sai jina Hassan da Hussein shawai ce ai matsayin sai jina Hassan da matsayin sai gina Hussein ya mun girma baran iya ba idlaini fawqahu masu hawa ka faɗin manzan Allah nan ba zan samu ba to tunda ba zan samu ba walaiti ya kasu siddiqi ya za a yi in samu matsayin sayyidina abubakar siddiq a wajen manzon Allah ya za a yi zama kaman sayyidina abubakar a wajen manzon Allah shehu ya ce kai matsayin abubakar ma fa da girma ba zan samu ba shehu yana dawo baya kenan shehu ya ce laiti ka ja'afari to ina ma in zama kaman ja'afaru dayyar ya ma za a in samu matsayi ko in kai kaman ja'afaru dayyar shehu ya ce kai ja'afaru ma fa matsayinsa a wajen manzan Allah ba zan samu wannan matsayin ba shehu yace walaiti akunu al-yawma turbatuna alihi ina ma in zama kaman turbayan manzon Allah shehu ya fara da Hassan da Husaini yace ba zai samu ba yazo kan sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abubakar Siddiq yace ba zai samu ba yazo kan kanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Ja'far yace ba zai samu ba shehu yace kai ni ko ban samu wannan ba ina ma in zama turbatu na in zama turbayan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake takawa turbaya na manzan Allah shawai yake fata ya zama kaman turbayan da manzan Allah ya taka fa ya ce a kunin yau yawma na alihi shawai ce ina ma in zama turbaya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake takawa shawai ce kai turbayan manzan Allah ai tana da daraja ai baran samu wannan ba shawai yace walaiti ara kullil aminil mubashiri ina ma in zama asuwakin da manzan Allah yake goge baki ya zama ni ba mutum aka yi ni ba in zama kaman asuwaki da annabi yake goge baki ya ajiye shehu ya dauki asuwakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi daraja shehu ya dauki turbayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka ya fi shi daraja wannan wace irin soyayya ce shehu yana burin ya zama turbayan da annabi ya taba takawa shehu ya ce kai walaiti ya yauman kuntu shurbatu ma'i ina ma a ce ko da so ɗaya ne a wuni ɗaya tak in zama ni ne kurɓin ruwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa kurɓawa a cikin cikin sai haɗi ina ma in zama wannan ruwan ina ma in zama ruwan da annabi ya taɓa kurɓawa a cikinsa ya subhanallah in zama kurɓin ruwa ba wai a yi ni ko sahabi ko wani a in zama kurɓin ruwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa kurɓawa shi ya ce ba zan samu wannan ba to ga wani wa hamila ka'asin lil bashiril munawwari to ina ma in zama ko ni ban da wani aiki a rayuwa a ce ni nake rike wa annabi sallallahu alaihi wasallam kofin da yake sharuwa ruwa da shi kofi da annabi sallallahu alaihi wasallam zai sha ruwa gidauniyar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai sha ruwa a ce ba kowa ne ni wa ba a ce ni aikin da Allah ya kawo ni duniya in kenan kawai in rike wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kofin da zai sha ruwa duk duniya ku gaya mun waye yake da irin wannan shauki wa manzon shau yana cewa watar dadu zikirin mustafa dara rahati wa ruhi wa rauhi an wa musamman kuna jin da shehu ibrahim yake ma'amalantar manzon Allah yake cewa in ta komawa ina ambatan manzon Allah ina yaban manzan Allah yace matukan zamani wannan fa ne hutuna in kun ganna a cikin nutsuwa na samu nutsuwa to fa ina ambatan manzon Allah ne wa ruhi wa rauhi shine ruhi na shine raina shine samun nutsuwa ta ne kuma duk wani abin da zan yi alfahari da shi shehu ce sami'an halin kasancewa ina ji in ji mutane suna ta alaihi salatullahi sun salamu suna rairawa wa a ko kuma ni ne ma nake jiyar da su din ko ana karanta mun ko ni ina karantawa in kana so ka ga shehu idan kana so ga shehu ran ya fara gengedi ka zo ka fara mishi ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu zai sa shi cikin wani hali yanzu shehu shehu ya shiga cikin wani hali bacci ma yana nema ya dauke shi in ana so shehu radiyallahu ta'ala ya yi bacci to a zo a karanta mishi yaban manzan Allah yanzu yanzu na ga shehu ya bacci kuna jin yadda ake soyayyar manzan Allah ko haka shehu Ibrahim yake faɗa kai shehu yake cewa wa madhu siwal hadil muqaffa muzallatin wa mainun fa kullul madhi fihi mujamma kun ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa madhu siwal wa madhu siwal hadi kun ga yabon wani manzan Allah al muqaffa abin bibiyarwa yace to wallahi muzallatun kaskanci ne duk wani wanda zaka yaba in ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam kana cikin kaskanci duk wanda zaka yabe shi ko mace ko namiji ko wani irin yabo zaka yi in fa ba annabi zaka yaba ba to wannan yaban kaskanci ne wa mainun kuma ƙarya ce ƙarya ce duk wanda zaka faɗa wane dan wane shine kaza wane dan wane kaga dan dangi kaga dan wane ai manzon Allah shine ya cancanci wannan yabon shine ya cancanci wannan kai fa kullul madhi fihi mujamma dukkan wani yabo an tattaro shi ne a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna jin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala nun Shehu yake cewa a Shehu yake cewa kafani iftikharan fi hayati wa ba'daha Shehu yake cewa ni fa ya ishe ni rayuwa fi hayati a cikin halin zaman duniya cikin rayuwata wa ba'daha da bayan na mutu ya ishe ni rayuwa bi annan nabiyal mustafa khairu rusuli cewa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen manzanni idan na tuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen manzanni shewa ce wallahi ni ya ishe ni ma alfahari shewa ce ya ishe ni ya zama mun abun alfahari idan na tuna cewa annabi fa shine fiyayyen annabawa akramur rusuli in na tuna kawai annabi shine a wannan matsayin ba wani bane to wannan abin sai zama min abin alfahari ni mai gidana shine kaza mai gidana shine shugaban annabawa mai gida shine sayyidu waladi adama shi duk abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shehu yana son wannan abu radiyallahu ta'ala anhu shehu yake cewa a wani baiti na shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wai muriduni zikirahu dauran wa taratan yumariduni haza ka ahwalu marhabba yace wai muriduni soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wa ko zikirahu ambatan manzan Allah irin ga ambatan manzan Allah wai yumriduni wallahi na sani rashin lafiya ina ambatan manzan Allah sai jiki na ɗauki kakkarwa yana sani rashin lafiya ina shiga cikin wani hali ina shiga cikin jazba dauran wataratan da yawa wani lokaci ma yumar riduni yana sani jinya kai ha za ka ahwalu man habba wannan ba shine halin masoyi wannan in kana neman masoyi tan tagaryen masoyi in ka samu wannan ka gama in ka samu wannan ka gama shehu yake cewa a wani baiti yake cewa a wasana ilahi nafsiyar dara la'ura amilu ila ma laysa fi shar'i ja'iza shehu kina radiyallahu ta'ala Allah ya tsare ni in je aikata wani abin da fa manzon Allah bai aikata wannan abun ba duk abin da ya sauka kan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ba ruwana da shi ba ruwana duk abin da kaga nayi annabi yayi duk abin da kaga ban yi ba annabi bai yi ba shine yake faɗa wani baiti yake cewa biyumna rasulullahi saboda taimako biyumna rasulullahi hibbiya murshidi bisardi lahul amda qasirtu fa'iza da ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da nake yi da dan farewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da nake yi shehu yace radiyallahu ta'ala yake cewa shehu yake cewa da wannan abin da nake yi sai na zama na samu babban rabo ashe da soyayyar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ake samun dukkan wani rabo duk wani rabo kai shehu radiyallahu ta'ala anhu kurciya ya gani ko tattabara ko hasbiya tana dan wannan kukan nata kukan nata da take yi tana yi kaman waka da ya ganta ko sai ta tuna mishi da manzon Allah shehu yake cewa hamamata da dawi wai laki malaki faqad hijitili tazkara najlil awatiki yace ce yace hamamata wadi dawi ya ke wannan kurciya ko ya ke wannan tattabara ko ya ke wannan hasbiya ismu jinsin ne yake cewa wai laki ma dalla dake ma dalla dake faqad hijitili faƙadi hijitili haƙiƙa kin motsa min tazkara na jilil awatiki wannan kukan da kike yi kin tuna min da kukan dan ba a awatikan dangin nan kin tuna min da kukan dan awatikan dangin nan manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam kukan kurciya ko shehu radiyallahu ta'ala no yaji sai ya tuna mishi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani a wani a wani a wani waje a cikin diwanin shehu radiyallahu ta'ala yana cewa abar umbada nahwal marabi'i yalmau fa habni imra'an iz yalma ul barqu yadma walqiya ne kawai aka walkata kawai da shau ya ga hasken walqiya sai ke cewa abun mamaki wannan hasken walqiyan ya tuna mun da hasken masoyina shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hasken wannan hasken hasken wata in shau ya gani yana tura mishi idza ba'a dawul badru miltu li zikrihi idan wata ta yi haske tana hasken nan sai in tuna wannan hasken wannan watan ya kai hasken sayyidina rasulullahi hasken wata ya kai hasken manzon Allah bai kai ba ko to ni sai in je in kama wanda ya fita haske shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasken wata kawai shewa wani baiti yana cewa famallaktuhu zati wa ruhi wa nafsaha wa sabi wa auladi wa man bi tamassaka ni fa manzon Allah na mallaka mishi raina da ni da ƴaƴana da matana da almajiraina gabaki daya na mallaka wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a wani waje shehu yana cewa "Iza sara khairan nasi sirtu wara'ahu fa in halla yawman fal masiru ba'idu idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya to ina bin shi ne a baya ina bin shi ne a baya ina bin shi ne a baya kai idan fa ka tsare ni daga bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fal masiru ba'idu a lokacin fa zan ga cewa eh to tafiya fa ta yi nisa ma'ana ana so a tsare ni da manzon Allah to a lokacin tafiya ta ta yi nisa shehu kenan radiyallahu ta'ala anhu shehu sunar in yaji sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam shehu she fashe da kuka yana kuka kaman karamin yaro yana kuka me yasa ya ji sunan masoyinsa wani waje shehu yana cewa bakaitu fa afnaitu dumu'a fa malbuka nayi kuka nayi kuka nayi kuka fa afnaitu dumu'a har hawayen ma ya kare ga kukan na zuciya tana kokarin ta fito kuma ba hawaye hawayen idan ya bushe ido ta bushe na yi kukan na yi kukan har namun namun ta ma mai zance fa afnaitid dumuwa har hawayen ma ya kare shi ce to fa malbuka to wai jama'a ku gaya min me ake kira kuka ne ma yace siwa halatun ai ita kukan nan da kuke gani wani hali ne da take motsawa saboda tsananin shauki saboda tsananin shauki ina son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam uhibbu rasulullahi hubban muwahidi ina son annabi sallallahu alaihi wasallam irin so na mai ɗayan ta Allah irin so na mai ɗayan ta Allah shehu a wani baiti nasa a cikin diwani radiyallahu ta'ala anu dan ku gane shehu masoyin annabi ne ko ba masoyin annabi ne kuma yanda shehu yake tafiya haka almajiran shehu radiyallahu ta'ala anu yan fairan shehu radiyallahu suke tafiya akan manhajin shehu radiyallahu ta'ala anu sai haka suke tafiya akan manhajin yanda shehu ya daura mu akai haka muke tafiya akai duk almajirin shehu ibrahim in kaga wani mutum ya zo na wani abu daban ba da shehu ibrahim ba to ba almajirin shehu bane in kaga zo faɗo wani abu daban akan manzon Allah ba yanda shehu ya faɗa ba a ba almajirin shehu ibrahim bane wannan ba dan faiza na shehu radiyallahu ta'ala ba shi bane ba shi bane shehu da yake cewa tamassak bi azyalin nabi mutabiyan mazahibahu wal muhdathatu balala ina riko da gezar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ina bin sunnan manzo Allah kuma duk wani abin da ya zo mu da yace balala ba ruwana da shi ba ruwana da shi ba ba ruwana da shi saboda haka shi manzan eh, eh, shehu radiyallahu ta'ala jama'a muna so wannan wannan lakcan za mu ringa shi lokaci zuwa lokaci sai mun yi daga nan har zuwa na ɗari ma dan mu alhamdulillah Karatu kenan aka saurara daga bakin Sheikh Suleiman Gambo mai takin koyawa wa Malam Usman Mai dibin Isa da Dr. Sani Umar Rijal Lemo karatu game da alaƙar Shehu Ibrahim (R.A) da Annabi (S.A.W), duba da irin yacca Malam Usman Mai dibin Isa ya fito yake fitowa yana zagin Shehu Ibrahim da sauran malaman manya-manyan shehunnai wanda ta kai ga a zuwa yanzu a jihar Kano an kama shi an garkame shi yana magargama sakamakon zagin babban malamin nan da Kano take ji da shi wato Shehu Tijjani ne ‘yan mota da ya yi bayan zagin Shehu Ibrahim da ya dinga yi, sannan kuma an gaita dukta Sani Rijiyar lemuwa ya fito ya yi wallafa littafin da yake maganganu na ɓatanci ga Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta Taskiya TV domin ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai tare da kawo muku yacca malamai suke ci gaba da warware zari da abawa game da shi wannan littafi da Dr. Sani Umar mu ya buga ga Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu dan ya bata shi ya nuna bi ba komai ba a addinin musulunci sai batanci da yazo da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.